lunguna lunguna sakuna sakuna zaure zaure kusurwa kusurwa ɗaki daki kofa kofar gujewa gobara da duk wata kofar fita hanyoyin sirri da na bayyane duka na sani ina ganin cewa kilo 20 na sinadarin gelatin zai kyakkyawan fashewa madanni ɗaya tak an rufe babanka shikenan babanka ya zamo mara magaji kai na kyale ka fita daga nan a kai ni ne fa mai madanni a hannuna ko wanda ne ka gaya kowa ya fice daga nan hmm. to ya muje ban daki ne